الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المقتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين ولأئمة الأربعة المجتهدين وموالاهم والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقلة من لساني يفقه قولي فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ije boya الله سبحانه وتعالى ta'ala èlò azùngbò ìgbẹ́ gbogbo etí náà pàtó sọ̀kúlà ń fẹ́ gbogbo tí alibarika alakairi yẹgbọn tó ti na ìdí tabata dání gbàgbó ètò anọ́nà sọ̀kọ́ wọn fẹ́ tí ẹ̀yìn obìnrin yẹn o èdè pàtà gàgán dààmú ẹ̀ ń ṣètì ìbí torchlight yìí wọn àgbo yẹ kàràtì yìí nana kó ìtọ́wótó tí o agbẹ́ ìgbà alukur'an ọmọ ní sọ̀kọ́ yìí o ansitu la'allakum turhamun agai gba alqur'ani eh agai gba alqur'ani e wa gaga zai ga da bago nan so koi waya guba bi yayi ashitu ba amma susun ibu ma da bala de roko so kwai ti ta ti za huci zai ga to ba a go tolo ya ba ya ba kalu ba ma bi e ga wa ji ma o ga go ba ya za sọ̀kọ́ àdìbà kò yàwó tó ó sọ̀kọ́ lànà ìjúgbà ló na dáná lànà àsọ̀sọ́ ni wọ́n gbà wọ́n dáadé. ina nan ga gada sura wuru. sura ne ga sotu shura nan sura ya shawara sura na èkéyìí suna gan ha mim ayin sin ọ suna bó bàbá yìí déré èyí wọn ó bó sọtò sura ó kuma sọtò ha mim ayin sin ọ. sura na makiyatun makaciyo adadiya aya na fi ne bakwai sura na na yi talatun wa hamsuna aya. aya arata gopte 53 adadin ya kalma kalma word word na ibiniya sura na nawana samanuniya wa sittu wa samanuna kalma yi kalmar shi tuna da kuto ta shi shiri da kuto ayin 886 words da ke sura na nabu adadin arafi na yi tibuna talatatu alafin wa kamsumi'a wa tamaniyatu wa tamanuna harfan oyi kutun tsoye da kuta catu shi tsoye da kutun shi ne bai kutote imana 3,588 lọ́sọ̀kọ́ ẹ̀ náà ṣíṣọ́ ànùtú lo kíjọ kaidu shaitan sura nana wọn awu karatu ibi karatu lọ sura ma kí àyè pàtẹ ìwé náà sọkọlá di ní sura nana wọn ata ìgbèrè àdínní mùsùlùmí babu fẹbẹ yàn jìmọ yẹn lè fi ìgbèrè àdínní islam nana sura nana wọn ata ilé fi bídìdì nàdí èjì ó kuma yìí mé alábàṣọkọ náà èpinnu ẹlẹ́ẹ̀kùn ti sura nàdí bàyá nìyà yìí. sura nna wọn bí ẹ̀dí bayani ayi etiyan anabi na yi sọkọ tutu kpaata tutu na yi tutu kpaata na ena yi saako na subahana wa taala laya tutu yi kpaata na nga yi saako ya adi ni musulunco adiya tutu ya sọkọ ndoro beyi bejugu karatu kọma beji adi ni otu na di musulunco na ya daga ti anabi nuhu ada yi ti anabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam kpaata musulunco awo. amma shari'a da ngoro wanda ya hube kakan suran na ke wi karatu zai yi jela ga manatu alkur'ani a ce gomi bai kina da kiyon guda bana gangba ko kuma enwuna na shakon na ga kaluwa a zaba na jitsanani na a ya ce abu na sura na na suru yau ne yi zawangi bata a biya yesu alati achicha coci alakpato ata aja dini ya musulunci a ga jinye ndoci na ji musulunci a rayuwa ijele afọ kuma sura na zozo gangane bayani nye no chabe na wa bayani a yin wahayi na sokoto ji ya annabi muhammadu na a ci gawa bayani a yin ya karatu ya alkur'ani kendo de ijima sando etiyan sotu kusulatu na'am الله الرحمن الرحيم حميم sura nɔ bɛ sunɛ alahu etu yɛrɛ ma etu yɛ yɛku hami arafi ku baba nɔ suko kpɛnu kpɛn du yina atara ayin sin ɔf arafi ku tata nɔ nyaya bati nɔ tosun de suko kpɛnu kpɛn du yina alahu subahana wa taala te yi ga gan kazalika yuhi ilayka wa ila min qablika allahu al-aziz al-hakim achigaga yuhi e ilaika aji wayi be awoyo wa ila alladhina min qablika atike ji wayi lo ba zai shi jawa muhammadu na ana ma ji wayi na allah ngai allah al aziz itna zake da mun ne mun ki ubana al hakimun itna yeba wai ci bi dan ba ko tun ibo anu kabo da pe al aziz al hakim ne atosunde ngai lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard ina ifi ni e gba kwen sama kutu abo to kin kutu abana mulike so ko ba don so ko ja alita o pata ibada en to tumejo wa huwa allahu nama al-aliyu etu ala tumu yo adele tatu bona al-azim etu nama wachinu yo dangoro ade tunde on ade tunde fi Allah wa mhm تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم والملائكة يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض الله سبحانه وتعالى قال السماوات سما كتابا تكاد واتبا يتفطرن نونغ الله نونغ السماء من فوقهن تتتايا حديث يونا إبو كيبو ومن شناعة ما يقوله المشركون من اتخاذ الله الولد nana ya ye gana kafiri ye ga soko de gina kan doro aga ye ya tikin baga soko de gina ikilu ele kuchi waju waju wa sama du sama da sa to wa fe beke da wangi jina ezu ga soko de gi o kuma wa ga soko yi de yi e baba nai e ju da ba a nga mala na ka kono ka firiji a da ba ko sho ete ja iri na da bi ko kuma a kpaga don gani bi annabi muhammadu eti mare sifa ya coco na ga to ike so ko toro e yi ga bi tuna ji so ko e yayi so ko ti so to ikhlas ji qul huwa allah ahad allahu lam yalid ولم يكن له كفوا احد alamin ya jina allah subhanahu wa ta'ala jina bai ga lam yalid wa lam yulad aden doro na tiya daga zati bi sokona aden do tiya daga zati sokona ta ga gimi da nana mi to allah ma mi tiya daga yin doro ba a ta ga za ta ga pe yin do tiya miya sipa na mi sokogbo yawon mi maja gaddo mamma miya ebe a ca gangan ko kafiri shi a ga uzairu ke yahudu shi na wa qalat al yahud uzairu ibn allah wa qalat al yahud zangoro na ga jiye giye ta ba Allah na Allah ba fata da humun lawo a ah, ci bara a bai laifin ta duk na ko zangoro ga ga sokor da gina sokor bara fuki ya udu jima a ga za ba ya ga ozairu na eki sokura nishan jima a ga almasiru isa eki sokura eki sokura ìdílé àti bàbá ń jin a da taki musulmi ya to ya da zamu to to da ko su ko to mu to yo aw wala wani ta baka aifa ba aifuwan ka karya ne lam yalid wa lam yulad shine shehu kaza kaza kaza Ba zai yadda na ji ta kuje da ta canya na zama kwanin cikin kanonan a samun ga gara a kwarkwata a duhu wuri na gbé mi jẹ ní sẹ́wù sọ̀gbọ́nà ta ala ìṣúkẹ́ àrò. Lọ́fọ́ ti sùpàdọ́ tààdọ́ wẹ̀l màláìka màláìka yìí ma ìsàbìkúnà bí àmì rọ́bìhì èlì sọ̀kọ́ takatakẹ́ kẹba gangan bẹ èbó jíya Allah. ويستغفرون أما ذا سيكي بغا فرايا liman في الأرض zani ikpe cikin na malaika sako yi mini etu na elu ya yi na aja ti baga fara ya zani ikpe za ga gafara malaika yin shi ta sọpa idan ba ko za ti na gafara malaika na ya bana ya ti wani wani kwato yi gami etu na malaika ya wani ko kai ba aduwa ta dan wani ito malaika ga ya ti otu ọmọge baala kairi yu malaika ye ibina wo ba yu dana sọkọn fi awo so wale o ba ko tun malaika yu to baani ala subahana wa taala ke ga ye ko ne ye gi alibarika ye malaika yi na da kuro to tuci ci o bɛ yusa bi una bi amdu rabi nana ibe daa bɛ to ci wa yastafiruna liman fila aw amma da ta ke baga bara ya da ni kɛ ti kin wona tun de to alibarika malaika de gana a da te baga fara ya yi na yi da dana. amma ban bai zane da ban da ciwo nan na jiri do jin na ana ebe na wa gara ne kati kin bona bata ebe dalili ya karatu na man ba ebe ta so to ga piro na wale aya hu cin waya e kwa wala bin daga yastaghfiruna lil mu'minin ko الذي sure bai gaga wa na liman fil ardina malaika so kunna ya da te baga para ya ni gakke cikin gona suratu ghafir ga wa na lil ladina amanu ya suratu shura naga ma ta ga tafsirul qur'an bil qur'an aya al qur'ani alama di fasara ya aya ando cimini al qur'ani to ti daga ga idan gaba daya dan malaika ya da te baga para ya ni gakke cikin gona sokote ke kuya izotu eh gafir ga wa yastaghfiruna lil ladina amanu malaika ne baga para baya zane ji imani na ba to gawa ji imani wa tun da bayan gafara malaika ye gawa ji wa fana so kwa ji imani wa yastaghfiruna liman fil ard ala so tige shtupa inna allah hakika allah huwa al-ghafurur rahim nga yi tun dokun ga baro nga mai tun ke dokun ye gona wale alquran aya nyama pa na ibana ga do tile yi shata be ga giza ko kuma yi tun ma be ga to to na ola an kali ya tun bayani do tun ba ga mi ji ba go na ku ji ga fara wale ge ga wayi so ko ga mu waya alquran be annabi muhammadu kendo ju wayi da ya tuci na yo tutu shi ga yuna oh كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم الإمام مالك سكو بيقول Ngo gabe daga bayan Hisham ne gen urwa na mutum gobe tun daga ba mi mauto mi gobe tun daga bayan na Aisha imiya Annabi Muhammadu da kube ga inda na hari ta bin isham sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qala kada ba gine ga al harfu bin isham na ungi annabi muhammadu ga mutje ga da ga nyuma ga ga kai fa ya ti kal wahayi ke wahayi so ko bebe awa annabi muhammadu no ke wahayi bebe awa no ko ga ga ga ke ga ga to ce bebe awa sai no e da so dai wahayi na zandon da yake kallo yina sai annabi mu da ji bayani a gan su ko ga me ga ga aniga wa yi da wannan wa yi ge biya wa daga bayan rabbul alamin wa yi na al-harith bin hisham ga annabi ga ci annabi ga a ayanan kan doci ya tini mitla solsolatul jaras wa yi ge biya ni isa sana mai ajin cewa na me adin cewa sa saki wa ga efi gara gara gara na eje maka daga tara da nan wan cewa da kwakwa kwakwa kwakwa ati ti gaba ni cewa sassan kai owo a shadu alaya ewu tiya efi jen na to ke kun ebu tiri me adin cewa sassan wa yi ga ebe abin daga ba so kona kawo ga shi bukan ga wa wa ebe na ojo so ko di bukata wa fọyọ kùsùmù ánì nga sako na tsoti la tutu na la mi zo ganci mu ce kabe mi mi ta da ji fa in ta yin nga be gangani bi hina in eh inna nanu eh, inna nanu zan alayka alquran tabi saqila inna sanulqi alayka qawlan alayka qawlan saqila Allah subhanahu wa ta'ala gan ya ce biya wa annabi Muhammadu ina eh, ma ya ci biya wa dana kaulan sakila egun eh, yana luki saraina gala gange be be fosi si wa biya annabi Muhammadu yo muta to gurur gurur gurur gurur don ci ge da bi gan ci ta di fahimta ne su kula tuntuna ngaba kan do ci ma malaike biya mu si fa za wangi malaika jibril radu biya mu be si fa za wangi ce be ta be ni nga gagabe wọn wọn adaaji fahimta nyɛ ewutie gami sun nyɛ malayika jibiri alayhi salam ana aisha gan waa yi de alquran na e yi de obe yi daana egbe aye tabici enira etoto daana esagagbea daana waa yi uche aga elu bee anabi muhammadu fala kɔdira aituhu yanzira alayhi de waa fili yomi shadid albar miliye fana ciwa yi bee anabi muhammadu na. ekpo wuti wu ye po lokaci ye ma an wo timbe kawe na wa su ebe an ja panu amma wo ce le ye ya annabi muhammadu wo ce shi gba shi kendo wo wo pelu ya e be rabbul alamin ne ga yuno ngala a de zan dondo e gba na alqur'ani wo yi zan so ka wa no de kata daga asali Allah alquran be annabi mo de tie to bo ngo wa ye to tie tie to bo mo bu be kakaranya we we gbiwe ne layuna nga mala tan gboro age gba alquran ya ume we gbilu ana ngo yo pa mi ni oyin da ma wata ta ti jama'are so ko ga ji wazi da alquran na waja apun da da bane gba alquran by accident Nga to daga fadhakir bil Qur'ani. Fadhakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Sako ga annabi Muhammadu juwazi bi al-Qur'ani ne amma zana wa la al-Qur'ani na juwazi na man yakhafu wa'id. Kalage su da azaba mi sokona. Dan dore su da zaba to tana kage gba al-Qur'ani yun kawai na wajinai ja. Amma da su da azaba ya to cina bai da kawai an kwan alaata kur'ani gba omake kur'ani agba adaminu wada so ko jalu washe tan zama to gan والذين اتخذوا والذين اتخذوا من ta gwabar ya laifin jila ya ne ebe iga su kuma ya ga ya ce alkur'ani ba gwalo gwa ga hajji an kali na lo kwa be ka tule banda kiso kwa jibe tuna da nguru e biyo no sabilillah tabba sabu ji fara an do ga astaghfirullah wa atubu ilai qaydu qadin Allah subhanahu wa ta'ala ga walladhina ittakhadhu zanajawa wasu yanda ci min dunihi awliya agwa sunye ndochi ji ala afe zabaci ala afe sudo ya allah subhanahu wa ta'ala na allahu hafizun alayhi sako itwa ite ala ibi tun je ilu na ma gube ayin adizan doro afi sako bata ci abu na alayhi sako gbogbo gbobi oyo aga ituna owo alo gbobi da anu acho oluwa lugwa yawa zabaci banjere shi yawe

bai da zan ato ya wa yayin tile nga ta ko wa ce gaga ya tile ule zan do ya ma ce gaga ana ko ga kiyo ga mu an ga kala jo ki jo e ba ga wa ji ya oro tan no we so ya la mar mu shi no aden zagi ne bu be ga wa ji da ba tutu no mo to ga za fi ga o se ne ce won ma won na so ko da ne de o tan pa on de fana dai ba ga gawa ba ti tuna iri mataki na ulana ga ta ga ji ba so ko ga fara on na so kuma ji ba so ko so ko ji wa ka ta de fana to ba ba da da ka ta wa le fara on na iri e gba ka go na mo be ga da be da on ga ji mi ko ga ta le un ju ga amma so kwa sababu bila so ko la so fo so wa di be la na na sa duwa wa to so ko go ji so cikin za fiye bira ba tina latu na le so kona ji wona ma nga wa waza ba ja o me latu zafi na we wada na da na te zafi so kwe wo we wo mewa mewa mewa o ma go gudina zafi so kwe we tla ma ruto na gana we we ya ba tina la ti tu ona والذين اتخذوا من دوني اولياء لانه يوزن دو تشي على بذباتي ala petu da so ko ada share the same right gangan bi ayina bana gaga jaba ti two right ni ga shio wife ga wo wife ga unto mayo ene li o ga dona o to la zando to logi kini ga to ti ga unto yo ala to ma to ti gu yo ja gu ba ala ga ga na jogo to to to buji to to to bi ana ya la maru che ba to to bi la ta ya e mu ne so ko ye ti ga unto no ti o je ta ta mege mege ye to wa ye to de mi ko a man lan da tida bana ke to na ba da wa bi wi so ko ye je yi matuka ya wushi so ko ye je wati do to matuka ya wushi Allahu hafizun Allah an ga dana so ko la hankali to so ko ye to za wuti ji ko sun da fana wa lore min bo lo katabocho watu chibona nga ade gogo gatu amaba watu choje ili nuji ochiba na ichije kanale awona ochiba na wife awona ochiba na ezuga male awona ochide na bale jise no tumesiri jina malaika tebe guorai malaika kichotu elega betu akanga chiguorayo malaika azabayo wama gbe ya alkiyom ban wai le ga walo e me azaba walo e bana na da na kiyama ga tuta tu ta ya ga wa tu ce mi bo wa ko kuma ga wa kanga wa e ko la kuno wa tuna ga zan don do e za za kenan gina le ba gona e kaga kuno wala da wani a la yafutu minhu minha shay'un etu na wuyi zhe na so ko ele zan don de inna rabbaka la bil mirsad so ko to don do ru to be na yi wen jina adde so ko ya ina dana atula na dana eji so na so ko de be ale za be da bu ko abe wo be shake etu bo nga jo mama ki eza dazan kin ba bo ele ga ga kaga wo ele le be bangare ba na to na wo ele na wo ji muslimiya za wo ti maya ni bo wa aga mai musulmi ni na ga musulmi su na nawa amma ga imani ga a ce ga to bisa imanukum in kuntum mu'mini wa imu mi ga ga yi go na biye agbe imani ya ni ga to ci ga wa kadhalika a ci ga ga aw aina ilaika qur'ana iji wayi be awe ni e bi bachi arabiya ne babe jimila ro cinu ga ya alqur'ani ebo kiibo ila alqur'ani beyawe beji no to annabi muhammadu yo litunzira ummal qura ebo la alqur'an no be enna ya zana yiji eshkona ana yiji ne yo pata no aga ki ummul qura ogonga yi makka kin makka ga so ko be ummul qura wa alqur'an na tibi awe ebo ga kin makka tiji wolo nawo madu maka ti ko enwa alquran are wa man haula to ba ne yimma maka ko bana hada yati bida bunna alquran la te ne wa na hun beina al imam al fahr ga um al qura asl al qura bere ni e ji pata o wa ke bere ji pata wa ya makka ngai makka makka ga bere ji pata ngai ko ko e ji pata nga sɔkɔ ma die bɛ o mɔli kurɔ na tiwɔn bɛ dari da bɛ to kɛnɛ tu yɔrɔ sɔkɔ la a ti ma kan a ezi da a dɛbɔ da a dɔ kun ezi ma dɛbɔ da a ŋɔtsi ezi ma dɛbɔ da a tie ama a de do ezi ma kaara ala sa ti ya e bana ma kan na nga bere a di ne ye ti ba kan na bana ka a di ni musulun la ya nabi muhammadu na ma ya. kin ma na o le da na. ejiwuyo na annabi mamadu daga tubona kendo abu salma agoga saba'in daga bubona ga abdullahi bin abi <clears throat> bin al al'amra az-zuhri ku ya labari ke lalle annabi sallallahu na annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ce ga annabi makka ke gidini to kwando to min ya makka annabi ce ga wallahi innaki la khairu abdillah

eji dɔɔna na jaal xeyri gɛɛ yi na kagu yi bɔ na jamaya mi ja mi nyɛ na mi gaa tiɲɛ ja bɔ a. kimba kaa sɔkɔ tutuwa fɔn gɛlɛn wa de tuwa naayɔ ina awala baitin wudi ali naasi. ina awala baitin. aca na tati etikin babu nan nga yi katan soko na ci makka wani lai masalacin kabo nga yi katan na kai da ya tekin bonan uji zan annabi ibrahim nga bela foundation ya kata ko cica amma annabi ibrahim ya nobe ta suku na zanu ya tufa ni na masalati kaba tubo na zanu ya tufa ni na ngu jiba nan da ci masalati kaba bo sọkọtẹ la anabi ibrahim bɛ gan tonto ismailu gaala wọn ajé ato ajé ayé wọn atu lásìkò wọn ibi yẹrù pàwọn ibrahim alikawa ayida. wọ́n ibi yẹrù pàwọn ibrahim. ismail juma sa ta kabo alau latu imana su shugo ani e ba to mus kata na katikin go tipata no gai kata ya maslati ya kaba no kana no to akunke elatu ya maslati kaba umma akunke elatu ya ta jama'a makaci umma akunke alfari ya aluma musulmi ngama la arba'ina ne alkhairi na kata on ce pe al'umma na a de kata de kimbo amma a de kata do ju tara ala sadiya tarihi wuce bacci ko ya tozo shi kafiri na ebe na tuwala ke musulunci ya masalaci ya kaba na wale da na ka kakan ci ko ka gato balare bi yoto lawa ya wuci har man ga ya kuti na je wuna baba ga su fiye ba cuna ya lega ya la masalaci kaba na eza yi madabo ajina ajejiyar jahiliya na to lala ke musulunci ya na zangoro ka biya jiji na bauta ya jawo kuku ya jawo ina gina ina fina nga ya duku lagan biyu ba tuna la masallaci kaaba masalaci masallaci kaaba annabi muhammad sallallahu ta'ala wasallam ga ga ga a de baneza di salla wa de lada iri do hina wa de lada masallaci kaaba na ina shi mi tuna samalatu masallaci ya annabi muhammad na da madina na amma masallaci bid'a masalaciyar london masalaciyar senegal masalaciyar chad masalaciyar malaysia masalaci da kpata na ke yo kpata na ladu godo shiga kendo wa dela da masalaci bi da wana ta wa gada jisala masalaci na lokpa ganyen bi da na ladu ke godo shiga amma masalaciyar makka masalaciyar madina lada na dabo na cila da masalaci na gina shi makka nga yi asali a dini ba ga ba ga kawai ci nabi muhammadu ba ga ba ga addini musulunci ma ke kan cho ba ga ba ga tari ma lawo ga musulmi lo gwa don makka undo ga be ga wa ta addini ba na yi bi nya dini na nga gun yi san be la mara addini ebo na komi lala ya zanaje le je na sakin makaci ifa alfurma ya wayi na cici ba gona lamada a dirke bai zane gina shi Allah subhanahu wa ta'ala ya latu la hakim makka wale zandun da mun gani kanu ci ta shiri ba na ba ta yi kama saga yi kama ko e ishin doro e ta su su da bun makka bun a canji wani amma de bakin bona taba de kai sifa da tare ala asadi bina lamaru ti be lule ta kiyan manci shi ya aske na lebe kin makka yana ma laye ka ta a gai je kama kwata dana nna kawai da dana ta be ya tana amma ya kaye ba so koi ba addini musulunci bona ngwa tala chocha tu chocha unti na ma tu dana nde kpama ngana da masalati ya kabe so ko ga mana mai zo sai na ma coci tutuna balare be benga kagwe balare be an ki da ki yama adabita ala zu coci na tuna ya dururi ato da ki yama ti maga ima ya maka cinna na ya sai masalati to ko ne ta alfaru be ne sai gudniya abraha be jama'in ne yutuna adagbatu da da cikogan da masalati ka ba lan to a gnya Allahu akbar ti magadu gada wọn kun rakun ibe na nkwa yi na zanu tie kana wọn to si wọn to gobe edo ti ma wọn etu ya maka wọn rakun ti yo labara de etu maka ke be yi a ga masa ti ka ba ga ato ko biyo ga ala ya eda na ega na maka ona etu ya maka ega ga rakun ye mi be na ga ba me na ye egwo na ele mi ami aga o me kene e be ji na ga an ga kata so ko ebe ga ya ato ko be yo kata ŋutsu ne mawu yi be tuwo tsi kata ne ge atɔ ko be yi da na wo yi be tuwo tsi eku yi ne yi mi da mi ŋua be ka yi tuwo tsa tuwo ge o que na ke so da o la daba ya ena na de dza alam tara alam tara. sokoti da kpata aja laka ichiribe ka tin to ti ga li tundira kura ummal qura ichi alquran na chiji ebo de bolu fe na lanu jama ato ejin chukoko na geji kpata ti kimbona nga ejin makko wa man aulaha to ejin na makka ko banan wa tundira yawmal jam'i ama ta nawo efe e gugu e kan efe e wa nukosa ebo ekpɛɛ alita yi dɛmini gbakɔ dɛnɛminiɔ nga yi zɛ baari kio mɔ laarɔ iba fi ekɛŋ tini a ye yi zɛ baari kio mɔ kpaata daana gangan yi dunu dɛm gbakɔ bi duba nga pe tɔri ko ebo ani kosan nama ka bɛ da be yi jaman dɔ ti taa tiɛ bɔ a fini jɛnnati mina alijanna bɔ adọ dɔn sɔkɔ yi pe wa fari ko jaman dɔ ti ma taa tiɛ bɔ a fi sɛrin azaba to caalon ne sɛyin sɔkɔ bɛ yen ne b'a dɔn ma naam. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته ولا يظلم ما لهم من ولي ولا نصير الله سبحانه وتعالى ولو شاء الله daunga ba lauba laj'alahum daunga alita ibada lafe ummatan wa'ida al'ummani ni a dikere kiriya lanu je ji musulunci lanu je ji musulunci da Muslim musulunci na ya ngi lafe alu dini wahi lanu ya dini ni ke tiga ya shoma ko hum an dalalatin aw an huda wa ila ta ibada ala kina ko mo ila ta ibada ala ke huda wọn bá tó ti níbọ̀ àwọn ẹgbẹ́ o àmọ́ ọ̀làákí àmọ́ ẹ̀rọ ẹ̀dẹ́gbẹ́ náà wọ́pẹ́ yà ìpè níwà. ebo na ìdìbìlù mẹ́yẹ̀ṣà wọn alágbẹ̀dẹ zẹ̀gá pọ̀ǹtà tí ó yúyọ iná fi ràbàtì ìdẹ́niyẹ bàkọ́ yẹ gùn wọ dana bawa Allah na gula ga da ni ya go ngala zaga yi kai da na wata ji addinin musulunci na aha idibul man yasha fi rahmati wa zalimuna anan mai zalimi shi aga jima me to tiana malahum wa bi'a min waliyin eh walin dora wala nasiri tabaqadi cin donda tamatina ta ya zaba so ti lubana wa bi'a tamatina jaru da wa zaba to cina wa ke bi'a tafali ke mhm àwọn alára sun áwùdíyà èèmọ̀ tí ń lò jì mí dùn ní ìjà àlà olùgbàtí èjì ìbáàdà àtúwọ́tòjú àtẹwà tàbọ̀kọ̀ bí ẹ̀hún ti yí àtẹwà oúnjẹ bí ẹ̀hún ti yí àtẹwà gbogbo ẹ̀ bí ẹ̀hún ti yí wàláwò aláwò wọn lè dáná wúwà lè wọlé yìí nga yẹ tu na etu nga yẹ tu etu yẹ tọ́ yàwó yúyù wàláwò yada kujo annasru lilmuminin ngama ke da rai tabako dici ya mumini ji fatan la waliyu siwa mumini ji ada tabako dici donda ada masoyin donda ada zai don ngali allah ba wa huwa allah nama yu'il mauta e ga tu ngai dodayo allah nama wa huwa etukeyo qadirun daga kagbe mi kuci ala kulli shay'in katiyan doro na adeno beji je weta na ya talaftu fihi min shay'in yan doro ne ga da da challe babe do jina kuje ko ya cha umadi ron ko ya ku do jinya umadi mi do jiya dina umadi ke ya di do jinya fa hukmuhu ila Allah hukmu ti challe ba la yula da tu Allah kiso ko ga tubu mi ga mi ga ya ko to ga wa ya mi ga ni ga ga ko ku ja cha ku ti ke ya fa hukmuhu ila Allah hukuncin lamarin ci yula ashe tun zalikumullah a ci daga ne a toci ya wana rabbi na yi toci ya mina allah wuce ne da ya dana rabbi na ya hukunci ne ga ya can da babu da ji da tuna o ga yi toci ne annabi muhammadu zalikumullah da yi ilmauta zanaci to ya lara yi yana tuna

wale aya ne sai tu ke wa maktalabtum fi kan boro ti challe baga ba da ta tiya al'umma musulmi be be jina e ga addini yo addini ma onde asali ba no fe be no asali addini annabi soko kan be annabi muhammadu no kan do no fa in tanazatu fi shay'in ega da adewon gibe do je tendo ta addini musulunci koru du ila lahi wa rasul ya yi hukunci ya wuce je bada tun allah wa betuci ki so ko gan ki annabi muhammadu gan ehun sun ga hazo ebe na bana iga di kere kere daga tuna ade bangaren doro je da be bi annabi muhammadu anaya unda yana zo ke ya ta ti musulmi gubo do do etika ya addini ona qur'ani be sunna ya annabi muhammadu bangare kpata addini aya da jibe alqur'ani bangare kpata addini aya da jibe sunna ya annabi muhammadu kana ajina suku e ga ba de kiya be doji ya hukunci ne la ya na yu la kiya bo be dalili ne a wata kiso ko be tuti gan e ti ubo no acha ga ne ya jina nga yi wanzu kiya na na takana lu sunni be doji annabi muhammadu ga me da kada cikin ya to mi to ko yi ne a da tun amma na ga guba lugwaye ma in ta masabtu bihima ya mara ba su ya guba ba wuce lantar da lubadi ya ji kasu hon ba da abada da ki ya guba wuce kitabun lali wa sunnati alkur'ani bai kome annabi muhammadu ya ga ba bi alkur'ani ya ba sunan bo ya ga dika ya ga juwala masoyo ga shi makiriyo ko oh, majikaraya makiriyo ma ga shi masoyo Akwai sun alkur'ani da sunna mi annabi muhammadu wani tabi alaikum bi sunnati agon sun sunna mi wa sunnatu da kulafai arrashidi da sunna alifa mi na yafi pe zuwan bora e ka gwan sun ati adi ne ya jiji biya e ma ji wala ki gwado ju biya ki ya maga su amma na yi ne tiga ya jana su kun ngai ma kere kere kere kere kere na ma te lo na fangondo sai ga shi bada tuwa sani ima ya asali wa soko ga annabi muhammadu ga asali addini ga dawon soko alquran la ya annabi muhammadu annabi maji bayani alquran nana addini azu addini azu annabi sallallahu ta'ala sallam nayu iga di kere kere addini no mare adi adiwani sallama me adaga be wani kazabiya Ne adi sallata su mawani ba Ne adi kaza kaza su mawani ba nana yi kpata wo jiboro lo ya dina ewo dizuma ni adini wo yo ene ma musulu ti nana na o yi kendo nu pete taga ga kwankwana ne gibi na ni e bibu don na musulu de ga ga unu bi lo igboro e ta le ko le o zana ye di ozuma na musulmi yo to ye wo ebe na kokko ta e ti ala ga wa wa ngala kan do ga titi ki na suku aga da mini un le o ada wa wa bi awa ya isoro soko so so ko ga bɛ ke ya ji da tinyo na ga o ti da fa in tu ga ba ta tu ba ta tu bo wai gaskiya ne to ne ga tu je a wa ke ba da tu ci ko mai gaskiya ma ala we ya so ko amma ya lagwa so tu yan ba do shi ma tu yan ma adde bandoro tu yan ba lai lo na sai da ci amfani da shi ko annabi muhammadu dan e ga aisha do jiri da ne yi shi do aje e addini na ma ebe na abịa adị kperekpere fini a dini abụ ye alumamiji ega adị kperekpere ma ama eje kpeo gaga iftara katiri yahu yahudu ya adị kperekpere a dini abụ arma akpa agụ ani beni mishanji adị kperekpere ke a dini abụ arma akpa agụ ani begube wasataftariku ummati ala thalasin wa sab'ina firqa bilayi al'ummi tsanana a daji kere kere kere ara zuwa ne mai wuce kere kere kere kere ari sabi titiri ngai abiji yiyo na ilo benna na ilo benna na jenda benna na jenda benna o ma gin doro da adini kitu ya jo al-islam ife ti maga yi ba amma ku ke ara zuwa ne mai wuce amma a daga zuwa ne mai wuce ba ta yi gini na ya nini kawai mini addu'a ne gutta na ga dongo kici liyo me ga ganye mi yo we ga ganye wa yo ube ga ganye wa yo ay ga ganye wa yo to kici yi. liyo ngai adama ga mini addu'a ne gutta na addu'a ne gube pata ga gwa nini ga ga gwa na ma ga gwa ga me jonga we jonga we jonga e jon tada jika to ne kiwa da ti gbe na ga igboro ne fo unti na la annabi ga ganna na e ga tashi hankali ganna tashi hankali ga na yau iga ba addu'a ne ga gute addu'a ne gube ba ta na noni ni a gabo kici bo don kici bo don mina addu'a ne gube ba bo don kashi ni ni na to aga gagwa na bo don abdoro mai jali fari kullu hizbin bi ma ladaihim farihu zandoro ya jali fari bele to unda na ganyen gayo annabi muhammadu ne ga sahaba ya ankali annaki etinye kiti toyi na dago kiti firkatu naji yono ezo baya diso zini a rabi teji bayaniya aga annabi jiza na ja gawano ga man ala mithlu ma ana alayhi yawma wa sahabi langoro ga kata ti adini iri na tuta mi annabi muhammadu ta tubo ine le dana bi adini na sahaba mi ja katu wana aga iza na ja gawano wantu ga gawano yan doro yan doro ge ga ga da ce bali o oh, da da tuso ko ga annabi muhammadu an ga annabi jo an ga ji ma fari sahaba ya annabi muhammadu hijo an ga ji makata ya ya sahaba idona an ga jo adina zo century na century kpata na annabi gonga century yanwu zamanin na ga zamanin kpata na ga yi zamanin wa annabi muhammadu oti jimi tu zamani zai lami tuna oti ke kami tu zamani zai lami tuna zuma wata kan cike ebe yan yin fi asini bo andoro ce tan kaka andoro ce tan falbe kaka a tu ko gbero ka musulman je peje lo gbero ti da ja dinya o la ju ala eza ge go go de na beji o ge je no ga se jina ri janna e ga nan goyo kawai gina sallan na annabi kami jibi ce jira ba mai alo قالوا باونا نبي بيت من تمسك بالسنة دخل الجنة zandora ga wasu sunna min ga ga dali janna no na to be be dana sunna nabi mawdu guwe ma ga mo je pia ga to un pia ama wa pia mi na to nabi be be ni mi la ji so mu ja shem mi e da ga ke to di fi mi so ba wa da ti ga da no ga shana imala jizwa na ni bi ayi na shani imala jizwa ima imani diga kaki ya magada bai zane so kwa kaki yi wona ga ya nabi muhammadu ma wa kuna ina jima tita ya kuba na suku iga bi tu tamdo da ga le ga wa de tuo de wa de ku de pata ki ya mo no wa su bata wa ya nabi muhammadu ina de ga la mi tu ya kuna ma wa su ma ga ya ita ne ga gba nabi muhammadu ani ya gba da doro biya oludan allahu subhanahu wa ta'ala nga ya gaba ga celle ba be do yiu daga giya ci celle ba ma addini musulunci ta gaskiyo daga da ga sahi amma ba wai na ga na ga ga ga na amma na ga ne daga to da to ji na su ku le fi da ba ma ga ya shi ya do ya ya shi ya do ya wale na anabi tu sahaba tun loyo kuda kuraiza na nga za ni dondo e e ga di sala ila sari ma se ta se kiya bani kuraiza wa anga ya di la sari wa wasan tina anabi jati kike no no e ga na de ko la tu ba na tu kuraiza na la sari aji ate kefe guba an se ga anabi de ga sala de azu tu da farko lokaci nga ke don e ba to ila tu na iga la sariji e ko ba ti ga ma ya di e bona ne bi ga di la ma sai iga tu kiya quraiza angoro mata ti yugo da na ji na ji ana na wasu ku uja sai tu ki unci na na shi a ce ji bayani ya annabi muhammadu na ada zangon da annabi bi e ne be jina e na na ga ha kure da ba ji wona fahimta na darga da wona ya da farko ya lega ne be ga ga gan a cakparai esa na da da na lugwa lasari uja ju kuraizo uja ga ji sala lasari ma da ba ti me lega ga ada ji lasari ne be pa sakin ya kuraizo fahimta zan dole dole ya de shi ba kala ce je mazabi ka ka ya dini bo aga imam maliki ga aga imam shafi ga aga amadu ibn ambali ga aga abu hanifa ga zan doro zamani ni ma jo zamani ne ajo imamu shafi ye jima kata imam malik yo ama wale ra ya ile do jiba to ajini ama ijo ni ne ama musulmi ye bo tumbo ya ko ko shiwa ya jan kuri wa zandura ga ke ga unta bo zandura ga majo ya mana ajini zango te bu ye wa mana ajini gi zango te bu ga unta bo wa mana ajini gi

فاطر السماوات والأرض جعل bayinu ngai fatiru samawati wal ard sannan ka halitta ya sama kuta ba turkin ji zan bare da shi da yawa ngai allah ja'ala lakum ala fiyaye min anfusikum min na min ne so azwajan imiji mana ja'ala lakum azwajan min anfusikum wa imiji lafiyaye min ne so don adamu ga ji banu adamu yawo endoro to alijini be za gijiya endoro to za gijiya gangan be aljijiya tinu ya solo soko ngonwa gina sapi wi kala ta aga dan ngonwa uwa yimi soko jiri nya soko ma jenda ga itiya odo do jiya asunda soko kendo ye woga soko da na aljini ye to da woga soko e bana alquran na soko la ke ba be ai wa id sarafna ilayka nafara min

kendo ya shitikpa ya alqur'ani ti lo tubu yina ati aga to ato ashitikpa ya alqur'ani ti lo tubu yina ngamba ga elani alita sokwai na ngun yi suda zumane sokwa ni ke ba da yana yana ga yi pata na yi ye le aya awa ele ye ato male to ti ya to ti mele aye sokwa me wazo aluncha na me jibe yi tande ki mo ba na binokwe ti o amma idza fita tabo na ya gobe na a yi da baso yi na wa na minnal muslimun wa anna minnal muslimun wa minnal qasitun faman 做一天的，还得打钱，那老金尼就那几毛钱，没有。啊，没得比打钱就那几毛比得钱，没有。所以，我每个月没事儿就不用出去找钱。昨天路过阿拉土巴吉，咱狗罗德那阿婆又告诉我说，我不管那边谁来。昨天路过李先德村呀，昨天路过李先德村呀，昨天路过李先德村呀，阿拉阿拉是几多呀？ na yi mai kirki fita ta gona so kwa ta zahiri na ya ce na ya jari tu amma la tu ba jina to ji ali ta irin ya aljinni o je awobe aljinni zawangi masu ko o je awobe zawangi pale kanga ga ya mawo he to ba be ni kwa to daga un ye ba wa mai le wa na o ge ku ci ba go mun mai ne le yi no le ge o e o to ma de bukata da o to le ge o ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف sọkú mai kiwo kan doro so ci gawa min ala an'ami min ya dabba yobe azuwa ade min dabba yobe azuwa ja e ade de wena ji iri ni be do ji na so ko ma ja go di tiya na ka pace do ju yi yi laisa yadda ukun fihi coce dokundo dangane bai halitta ya zawan gishi so kuwa dokundo bai jiji ya halitta ya dabba shi fihi da niya ba komi mana to yin magaje kamana laisa kamif da shai adela yake kwakwanci ya allahu adeza da yi sokwa adeza na yi da yi sokuna wa huwa allahu nama asami'u etu wo ne we ndoro na zaneji ji ele zane ji ele wa na ka kuna ge gada na atiga to tangi de ti ko ne je wo ala Allah ngala mana kara ala ga ya kuda tun al etu so ko etu ne le ndondo na zaneji ele ye ime ele aya na atiga ti guna ji akukara da tun na adele na Allah له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم مقاليد السماوات والأرض ekutbe tubayazi kiyesema kutabatokiu da mazan doro ba lawu soko gbogi mu mulki kana dele soko lu che dio ko be ja soko la ko be di dia maqalidu samawati wal ardi la soko un e ziki nye sama to yake yo yabusudu rizqa liman yasha la ba allah na un ti ba waziki yu ta ju yujo wa yaqdir tan ma ke ba allah na un yaziki kuyu tààtú yúyọ ngbèrò asibali ikimati ilahiya ikimaye aláwòbó ikimaye tó ti bọ́ gbẹ̀ngbà kó ti jẹ́ ndóró ọ̀gá dé sọ̀kọ́kẹ́ náà ti jẹ́ náà kó wọ́n lálẹ́ àwẹ̀ yá ó gbé láwùjọ lálẹ́ àwẹ̀ yá nù kádà wù dàlà dùkú mọ́ tuntun balẹ̀ èdè yìí náà wọ́n ká tu sukú. yẹmusu kalimai yẹ ṣáwó tá a zèkìtì tsi a zèkà kpó nga mọ̀ ẹ̀ kéèyí gbà bá a zèkìtì kéèyí lẹ́ a zèkìtì. tɔmigiya zai ga bauna a ziki na wale da na tola bai ya wai da mai bayan da na ma bai ya na na bepera yi ko na a ziki na wale bai ya kwata na kuka curo uka zandura yi fi fi butuli umma a cikin zandura yi da ba kuma mana muna alamu bai ya yana wa daga a ziki wani maktubun e kuka curo a ziki na maga kabo ibu na ta katata ko ibu wacin wanyan kwa na ma ka bo bwa na ka ga te te ko ga ti ya tai e ja wa gba ta ti kan ga we wa so to to to na zai ga de na ga wo ba u shi e bo na wa de na ma so ko ga ya wona ma la de ana da na de no ga le we da pa pa nji ma ati ka so ko pa wa yo mu de yin na na ko la ka na de su na e la ide tuo ama de yin na e la ide yin na ama de so e la ma da ba de na to e so ama de de ya sokutu bɛ dɛmɛ dɛmɛ an ye imusoto rizqa liman yasha'u wa yaqdi innahu bi kulli shay'in alim allah no lela na kike je ci wo sarai be dobe to ko de ni ni ndoro ndoro pepena ile ni soko kwashi do yutendo wa kapu kakuno wa pena etize wa pena danabana wa pena bekendo wa pepena to ko de ile ni

kó o méjì àmà dáa àkórí jì sọkọ pẹ́ láwọn tí a kàn wọn náà dídí azìkí ká ìpàlà ìyàdánù tó ìyètò àdìkí ọmọ dídí azìkí mùsílù ìyàdánù tó ìyúwò tó àdìkí ọmọ òun kú yẹ kàn wọn àwọn ọmọ wa máa dá àzábà sọkọ fún kìámù dídí azìkí náà wọlé dáná àlẹkẹ́ ìrù ìyàdánù tó ìyètò kú. ugude ijo nga ate timanati umu mahuhu fe kwezo cho umaga ya da yato ti de fali kiyoma so kuju tutu ya yi na mbo so kwa be ga wana be don ga ya na khairi oga bazi ki kandoro balalli oga bazi kandoro bayal barka oga bazi kandoro bana to anya na khairi na gabe bi bazi ki be bumpunu kun so ko de ya nuwo so ko de ya nuwo ewo ga za ye de jine da sa dini bo bi ayo àmọ́ ó dé ìjọ àmọ́ wọ máa kí á máa dé wọ máa zero kuma to nga ba iko coci ya le aya na nan abin da ke aya na shi mutu ne sun wani ya gaji fuskure nan daga bayi ko shakkan ya sakuwa mai masu kuji gafara ne ga kama ji daidai na kufayen coci alkhairi ya diga da tufashi su kwan fiye yayi kuji albarka so ci wi ba alkhairi ko kiki ya yi lamar fate ku ko ci lamar fatu ya yi ko ya ramdun da aziki na ji albarka a fi alkhairi yu, je to alkiyar mana ana yi wa ma'ana so ci sabu. a yi fi talauci wana ku ko ji ba ana yi fi damuwa na kuli a takaici ana yi fi ejuwa na ku ko magiya ya ana yi fi damuwa ga ciwo na so ci gwagwo ya ana je waye gina ku ya ji albarka yi ana yi mai waye bana ku ya ba albarka yi ana yi wa bibi ala khairu no ciyo ko ba jo na k'a ku be ta ala khairu to a jin mata din islam ana ana yi to ayi katana o ga da to strike la ya ne ko ku ku tu ya ko tu ku tu ya e o ta bi e o ta da ina ga o bukata no k'a ku go wa ya ko ko mu lu be ga do mu be ku baba to e to e jun ala ma kwa te ya, ko ma lu wa le bi do hi ne de mo dana yi me lo tena sara anan boye jo lapi boye kwenda ko ya zaka kaza kaza na ka kuya zo